Masana kimiyyar siyasa sun ce Trump a yanzu na cijewa ne wajen nuna kifaɗi na rashin nasarar zaɓe, amma sai bayan bankwana da madafun iko ne zai shiga yanayin juyayi ko akasin haka na rashin cimma burin zarcewa kan mulki. Masanin kimiyyar siyasa na Jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk ya ce Trump ya gudanar da mulki ne bisa muradun da suke cikin zuciyarsa, amma ba lalle ne zuwa yanzu a gana damarsa ba. to amma kuma abubuwan da yake so in nan kuma ba a kan shi dan siyasa dama ya zo ba a kan mai dan takara ya ci zaɓe ya faɗi ba ne wata dama ya samu na wani tunani da ake a wasu ɓangarori na amurka ya ja wannan tunanin suka yadda da shi ya zo ya ja su suka samu har ya samu mulki dan ya tabbatar da wannan tunanin wato tun lokacin da obama yana nan ana tunanin cewa mai isa baki zai zo ya mulki wasu turawa jar fata suka fara jan layi akan su wannan kuskure ne shi kuma ya zo ya shiga saka ba siyasa yake ko ta democrat ko ta republicans ba wata takara ba sai wannan saboda haka ba zai yanzu soma dama ba sai ya bar wannan kujerar to kuma babban nadamar ta za ta zo akan yanzu tarkon da aka kafa masa tunda an tsige shi sau biyu idan koda bayan ya sauka su 'yan majalisar dattawa za su iya zama su yanke hukuncin cewa wannan laifin duk da baya kan kujera tabbataccen laifi ne to in suka tabbatar da wannan laifin ba zai sake rike wani mukamin jama'a a Amerika ba yana da kuma magoya baya wanda kai ka san kuri'a miliyan saba'in da wurin hudu ya samu yana ganin ganin cewa yana da wata dama da zai iya sake rike shugabancin kasa nan da shekara hudu to wannan lokacin ne na rashin damar na ganin zai zo ya fara wato eh, asali. Yan siyasar Najeriya na faɗar irin sauyin da suke hasashen sabon shugaba Joe Biden zai kawo. Sani gwamna jigo ne a jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya. Tun kamin a rantsar da shi, ai ya yi bayanin cewa wasu abubuwa wanda adda amfani ga ita kanta Amerika da kuma duniya ga baki ɗaya zai dawo da martaba Amerika su dawo cikinsu. Ya ce zai dawo da haraka dumaman yanayi, yanzu ya ce dukkan kasashen musulmai waɗanda aka dakatar daga zuwa amerika za a ci gaba da ba su biza ya kafa tarihi sosai gashi tsohon sanata ne gashi tsohon mataimakin shugaban ƙasa ne shekara takwas ya dai goge ga harkokin jagoranci na al'umma Joe Biden da zai cika shekaru 78 a Nuwamba shi ne mafi tsufa a shugabannin Amurka a lokacin hawa karagar mulki. Kafin zuwan Biden, Trump ne mafi tsufa da yawon mulki yana mai shekaru 70 da ya rushe mafi tsufa a shan rantsuwa na shugaba Ronald Reagan da ya hau mulki yana mai shekaru 69. Marigayi tsohon shugaba Theodore Roosevelt ne ya fi yaranta zuwa yanzu don ya hau mulki yana mai shekaru 42. mafi rashin dadewar shugabannin Amurka a kan gado da yawa a baya aka dauka shine mafi tsufa a shekaru 68 a 1841 shine shugaba William Henry Harrison wanda ya kwana 32 kacal kan mulki. Allah ya masa rasuwa sanadiyar rashin lafiya bayan kamuwa da wata mura mai zafi. Nasura da Mailika kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.